This is the voice of America. The following program is in Hausa. Kun kamo murya Amurka. Sashen sana harshen Hausa ne daga nan birnin Washington DC yake muku magana akan mita 20 da mita 26 da mita 31 da ma mita 42 da kuma mita 61. jama'a jamhuriyar Nijar za su yi jin sashen Hausa na murya Amurka ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niyya a kan intanet a saka voahausa.com ko sashen hausa.com. jama'a masu haramu assalamu alaikum barkanmu da yammacin yau har yanzu bello habib galadanci ne tare da mahmud lalo muke fata kun wani lafiya yau juma'a goma sha uku ga watan maris to fa an kwato gari na karshe da ke hannun mayakan boko haram a jihar adamawa lokacin da suka shigo gari su kuma na da suka kama suka ce ka nuna mana hanyar garin temple ka nuna mana hanyar garin temple za ku ji da aka yi dan anjima kaɗan sannan yau juma'a za mu buɗe layukan waya domin ku bugo mana da duk wani ra'ayi naku lambar mai ta ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar barin ƙara mamitawa biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar a sa alamar tarawa plus da ɗaya ga cikakkun labaran duniya. thank you To jama'a assalamu alaikum kungiyar ISIS mai fafutukar kafa dolar musulunci a kasashen Siriya da Iraki ta amince da mubaya'ar da kungiyar Boko Haram ta yi ga kungiyar wacce ke ta da kayar baya a Najeriya. A wani faifai da ISIS ta fitar a ranar Alhamis din da ta gabata, hakakin kungiyar Abu Muhammad Al-Adnani ya yi maraba da wannan mubaya'a da kungiyar ta Boko Haram ta yi. Yana mai cewa hakan na nufin ayyukan kungiyar na fara wato na kara faɗaɗa zuwa yankin yammacin Afirka. a cikin faifan mai magana da yawun kungiyar ya ce khalifa ya amince da wannan mubaya'a yana kuma taya abokanansu na jihadi da ke yammacin afirka murna a makon da ya gabata ne shugaban kungiyar boko haram abubakar shekau ya mika wuya ga kungiyar ta isis inda ya ce a shirye suke su bi duk wani umarni da isis din za ta ba su babu dai masaniya game da irin yadda kungiyoyin biyu za su dinga haɗa kansu ko a baya ma wasu kungiyoyin jihadi da ke sauran sassan duniya sun yi mubaya da kungiyar ta isis ko da yake a lokuta da dama wasu na ganin haɗin kan ƙungiyoyin na wato na fatar baki ne da bai shige nuna wasu alamu kamar bayyana tutoci ba a wata hira da yi da voa a farkon makon nan da ya gabata shugaban najeriya goodluck jonathan ya bayyana cewa 'yan kungiyar ta boko haram na samun horo ne daga ƙungiyar ta isis rundunar sojan najeriya fata ce ta kwato garin madagali da ke jihar adamawa wanda shirya gari na karshe da ke hannun 'yan kungiyar boko haram rundunar ta bayyana hakan ne a shafin sadarwata na twitter inda ta bayyana cewa ta fitattaki 'ya'yan kungiyar daga wannan gari a wata hira da ya da murya amurka farkon wannan mako shugaban najeriya goodluck jonathan ya hasasin cewa dakarun kasar za su kwato ragowar yankunan da ke hannun 'yan kungiyar a jihohin adamawa da yobe a tsakiyar mako mai zuwa suna mana dakarun haɗin gwiwa suka kai ya taimaka wajen korar 'yan kungiyar daga yankunan da suka kwace arewa maso gabashin najeriya inda rahotanni ke nuna cewa dakarun chad da na niger da ma na kamar sun taka muhimmiyar rawa wajen karɓe ikon waɗannan garuruwa har ila yau shugaba jonathan ya tabbatar da cewa akwai wasu dakaru da ba a wannan yanki suke ba kuma ba 'yan yankin afirka ba ne wanda ke taimakawa a wajen kai waɗannan sumame to ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a washington dc yau juma'a dakarun kasar iraki da ci gaba da kai samame a kokarin da suke yi na kwato garin tikrit wanda 'yan ƙungiyar isis suka karbe ikonsa a baya rotani na cewa dakarun na iraki na samun galaba akan mayakan sakan hukumin bagadaza dai na ci gaba da nuna kwarin gwiwa cewa za su karbo garin na tikrit wanda ke da muhimmanci kasancewansa gari ne na tsohon shugaban kasar wato saddam hussein akalla dakarun iraki da yawansu ya kai dubu talatin tare da mayakan sa kai 'yan shi'a masu ɗaurin gindin iran suka wa garin na tikrit kawanya sai dai kuma ba wani bayani da ke nuna irin nisan kutsawan da dakarun suka yi a cikin garin an da ya yi shiga mako na biyu kenan da fara wannan samame lamarin da ya fuskanci cikas saboda maharba da ke kai hari a ɓoye da kuma tarkunan mayakan isis da suka ɗana a dai bangaren kuma ƙasar turkiya ta ce tana tsare da wasu mutane goma sha shida 'yan ƙasar indonesiya cikin su hadda da yara ƙanana waɗanda aka kama su suna ƙoƙarin tsallakawa cikin siriya domin marawa 'yan ƙungiyar ta isis baya firaministan ƙasar ta turkiya ya ce har yanzu jami'an tsaro na ci gaba da neman wasu mutane goma sha shida da aka ce sun yi batan dabo a ƙasar game da batun wani ɗan birtaniya da turkiyan ke zargin ya taimaka wasu mata ɗalibai wato tsallakawa zuwa ƙasar ta siriya firaministan ya ce mutumin ɗan asalin siriya ne To a ƙarshe wani ma'aikacin lafiya faɗan ƙasar Amurka da ba a bayyana jininsa ba ko in ce jinsinsa ya kamu da cutar Ebola a lokacin da yake aiki a ƙasar Saliyo inda yanzu aka ma aka kwantar da shi a wani asibiti da ke nan jihar Maryland ko in ce jihar Maryland da ke makwabtaka kenan da nan Washington DC. hukumomi sun ce mara lafiyan wanda ya ji kasar ta saliyo domin tallafa marasa lafiya ya isa wata cibiyar kula ne da marasa lafiya a yau juma'a bayan da aka kawo shi a wani jirgi a kadaice likitocin da ba su duba wannan mara lafiya ba amma sun ce yana cikin mawuyacin hali sai dai ya zuwa yanzu cibiyar kiwon lafiyar da ta fitar da wani karin bayani bata ma fitar da karin bayani ba game da shi wannan mutumin kuma ko wane ne wanda ya kasance ba amurke na goma sha ɗaya da ya samu wannan cuta ta ebola a nan amurka da farko dai an da wata mace soja yar birtaniya zuwa gida tare da wasu mutane biyu da ta yi mu'amala da su bayan da ta kamu da wannan cuta a lokacin da ita ma take aikin jin kai a can kasar ta saliyo a ranar alhamis da ta gabata ne hukumar lafiya ta duniya ko who a takaici ta ce cutar ta ebola ta hallaka sama da mutane dubu goma yawancinsu a kasashen gini da liberia da kuma saliyo waɗanda duk suke yammacin afirka Sashen Hausa na murya Amurka ya kawo muku cikakkun labaran duniya. madala dakarun najeriya tare da na kawayen kasashe sun kwato gari na karshe daga hannun mayakan boko haram a jihar adamawa ga wakilin murya amurka ibrahim abdulaziz yanzu haka dai rundunar sojin najeriya ta ce fata kwato garin madagali daga hannun yan kungiyar boko haram wanda ma shine gari na ƙarshe da ke hannun yan kungiyar a jihar adamawa da wannan nasara dai dakarun na ci gaba ne da kuma kakkaɓe goron yan kungiyar ta boko haram da suka rage a garin wanda hakan ke nuna cewa an kammala kwato dukkanin manyan garuka da ke hannun yan miniga masu tada kir bayan to sai dai kuma yayin da aka kammala kwato waɗannan garuwa wani batu kuma da ke ƙara fitowa fili shine na batun maido da yadda da kuma yafiya a tsakanin al'ummun da aka kwato yankunan nasu musamman a yankin micika da uba inda ake cune da kuma kisan ɗauki da ɗaya kamar yadda wasu mazauna yankunan suka bayyana abin da ke faruwa shine kama akwai wani matashi da an aike shi ne lokacin da suka shigo gari su kuma wani da suka kama suka ce ka nuna mana hanyar garin tamful suka sa sha mota ya je da ya nuna musu nan kuma suka soke shi ya samu ya tako daga nan ya gudo ya zo nan yola ana ce masa hamza to kaga mutane da suka gan shi lokaci ana tafiya da shi a mota to sun ɗauka shi ma memban kungiya ne so wannan bayan an samu zaman lafiya zana koma da yaron ya koma kenan sai aka aka halaka shi a matsayin memban boko haram ba ba bisa ne da Allah ya gudu nan yola ne shi ma zo gudu hijira bayan ya nuna musu hanyar tamfur ne to irin wani abubuwan ne muke ci ya kamata mutane in ka ga mutum da jama'a ba wai lalle ai bincike kuma kama ka suka yi kamar da suke kama kwa da yawa wanda suka zo da mu muna gani wuce daga wanda aka tare shi aka ce nuna mun hanyar police station ya nuna ya bayo a nuna mun waje kaza amma muna samun matsala gefe gefe wani zai zo gudu a kashe shi gefen garta gefen eh, lasa da kuma gefen yamwe suna wannan jita jita wannan yawa wannan shari wannan yawa wannan shari kam akwai ana doki ɗaya daya amma doki ɗaya daya nan kuma ya kamata gwamnati ta duba ta yi doki mataki a kai idan na kawo maka ni da na kawo maka complain ya kamata ka saurare ni kada ka bar ni in aka kawo mutum ba amfanin mutum ya je to kowane hali al'ummomin yankin ke ciki a yanzu yanzu mr adamu kamal dan majalisar dokokin jihar adamawa ne na cikin shugabannin da suka ziyarci wuraren da aka kwato mu zo mu ziyara a cikin garin michika mu kai tamanin mu ya'yan michika da shugabanni da duka sarakuna mu da duka kuma shugabanni addini mu a gaskiya abin da ido mu ya gani abun tosai ne mu samu hali eh, mu samu ai asara da dama kuma abun takaici shine al'umma mu musamman mata da tsofaffi da gajiyoyi wanda suke gida a gaskiya suna cikin mawuyacin halin rashin abinci ba magunguna ba abinci a yanzu haka nan mu na kira da babban murya musamman ga gwamnati tarayya na najeriya jihar ta adama dai na ma cikin jihohin da boko haram ta kwace wasu garuruwansu a hare-haren da take kaiwa haka zalika jihar adamawan na ma cikin jihohi uku nan da aka sanya wa dokar ta baci sabili da yawan hare-haren da 'yan boko haram suka ta kaiwa ibrahim abdulaziz sashin hausa na amurka daga yola a najeriya madala a gaida ibrahim abdulaziz jama'a da mun gama jin wannan waka ta Idris Bilal za mu buɗe layukan waya sai ku bugo mana duk wani ra'ayi naku da yake yau juma'a akwai manya-manyan batutu abubuwa da yawa da suka fara cikin wannan mako duk za ku yi tsokaci a kai lamba mai ta ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar a sa alamar tarawa plus da ɗaya sai kun bugo. In talaka ka bar kuka a kuri'ar ka yancinka in ka riƙe makamanka ita za ta cece ka. kasar mu kwai baiwa ko ina da kasuwa saye ake da sayarwa amma a yanzu kuwa sun mayar da mugawa talaka ka bar kuka ƙuri'ar yancinka ka ita za ta cece ka da sardauna firimiyan arewa na ko in ce masoyi na gidan ƙasa yake kwana waiwayo ga 'yan baya sun ɓace a kan hanya sun biye wa zuciya roɗe na duniya talaka ka bar kuka kuri ka yancinka ka rage makamanka ita za ta cece ka kuri'ar ka yancinka ka rike makamunka, kar a zo a ka don ka sai da yancinka makiya suke gunka in ko ka ki kai hauka ka barar da damar ka talaka ka bar kuka wuri arka yancinka maka e makamanka ita za ta cece ka talakawa gari zuwa dama zaɓin shugaban himma mai tausayawa al'umma sai mu tashi mai azama in koma ki ma koma gidan jiya da shan fama talaka ka yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Madalla mai kiranmu na farko daga Bauchi, waye a Bauchi? Eh, Hamisu Isa Fagole. Malam Hamisu yaya me kake da shi na faɗa? To gaskiya ni ra'ayina kan yanayin Boko Haram ɗin ne. Eh. Duk guraren da ya kasance suna cikin matsalolin ya kamata gaskiya gwamnati ta kula da su matuƙa gaya saboda suna cikin hali mawuyaci wallahi. Kamar wani irin kula kake magana? A ah, kula kamar yanzu nan kaga ah, da ake sa gurin da ake sa an kwakwato ɗin nan. Hmm. Kaga akwai tsofaffi da kananan yara ana cewa babu kada ya kamata gaskiya fi ta jinin lai a tauta musu. Tuma da madalla hamisu daga bauchi bar mu je yobe waya yobe. yawa mista gajiya na yawar ne da oji soja daga yobe. yawa mista menene naka ra'ayin. ra'ayin ra'ayin a kan demokradiyyar mu yobe ne. eh ya demokradiyyar taku take. gaskiya muna buƙatar canji wallai. wani irin canji kenan. canji kawa daga jihar yobe zuwa zambi me yasa kuke bukatar canji musamman dambu muna so zama sanatan mu to mista daga yobe yau juma'a muna jin duk wani ra'ayi ko ku bugo mana a lambar mu biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar ga waya daga kaduna waya kaduna Mala ah, Hamisu eh, menene ka ra'ayi? Giwa local Yau ka shirya jiyan ka sai mai magana na giwa. Mene Menene ra'ayinka? No? Menene ra'ayinka? Hello? Hello kana ji na Malam Hamisu? Eh ina tunta. Mene Menene ra'aka ra'ayin yau? To ba ma jin Hamisu Giwa daga Kaduna sosai bari mu je Bauchi wa a Bauchi. Hello? hello malam awal ne daga bauchi malam awal ne daga bauchi malam awal yaya menene naka ra'ayin ra'ayi na ba hmm. shine wannan zaɓe ya Allah ya ubangijin Allah ya sa mu yi shi lami lafiya hmm. a ra'ayi na kenan to wannan wannan addu'a ce ba ra'ayi ba mun gode malam awal daga Bauchi ana sauraron sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC agogon mu yanzu karfe 5 saura mintuna 15 ga waya daga kanan da batun mingiwa waya Kano Halo na Kano. Halo. Halo wane ne? Eh kana magana ne da Nuhu Tofa. Malam Nuhu Tofa dan daga murya ka me kake da shi zaka gaya mana yau? Yawwa da nake so in faɗa. Hmm. Kana ji na ko? Ina jin ka dan daga murya me kake gaya mana? Ina magana ne akan hukumar zaben Najeriya. To. Eh a wannan kadiri da ake magana. Wato na'urar karanta PBC. yawa yawa ta yi daidai da 'yan Najeriya. Me yasa? Saboda ana cikin yanzu za a yi wa APC magudu don haka ma 'yan PDP suke fi kawo tuka a kanta. Bar mu je gwamba waya a gwamba kuma? Salamu alaikum. Wa alaikum assalam, ya sunanka? Dan Juma ne daga Bajoga, karamar hukumar kuna kaya Gombe State. Malam Dan Juma na Bajoga, menene ra'ayin kai Juma eh. za ka iya mana magana akan komai? Ra'ayina shine akan batun katin rida din nan. eh to gaskiya mu mun gamsu da kan ridan nan ya kamata gaskiya mutane a yi kokari a samu a fito a yi zaɓe. menene da wannan kan ridan aka gamsu da shi haka saboda maganganun da ake faɗa a kansa hmm. a gaskiya a kashi a kashi 61 bisa ɗari. kashi 61 bisa ɗari me ya faru da kashi 61 eh, bisa ɗari? da aka ce an samu dama akan yin wannan abun ba eh eh to gaskiya mu ma muna goyon baya akan haka wato ya karfafa muku goya kenan mun gode dan juma daga gombe bar mu je jihar filato waya filato ladi ne daga mango to malam dan ladi daga mango yaya menene naka ra'ayin kai yau juma a ni addu'a nake so in Allah Allah tabbatar mu da alheri wannan zabi Allah ya sa mu yi shi lafiya mu gama lafiya ka shirya kai zabi malam dan ladi insha Allah na shirya ina da kati na to kana da kati ana sai da katattukan zabe ka sai da naka ni ba zan sayar ba ai me yasa saboda neman yanci to mun gode dan lada daga filato ana tare da sashen hausa na murya amurka ne a nan washington dc agogon mu da yanzu biyar ne saura mintuna goma sha hudu Ah, lamba mai ta ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar idan aka saka alama tara plus da ɗaya za a shi samu wannan lamba inda ba manta ba karshen makon da ya wuce kungiyar boko haram ta bakin mai magana da yawanta abubakar shekau ta fito ta yi mu baya a ga kungiyar nan ta ta'addanci da ke yankin gabas tsakiya wato isil ko isis ko kuma turanci islamic state of uh, iraq and syria ko islamic state of iraq and levant a turanci kenan to uh, yanzu ita kuma wannan kungiya ta isis ita ma ta amince da wannan baya a baya bayan nan ga waya daga jihar neja waya a neja ne waya jihar neja to kwantagora wani na kwantagora kaka da kaka da mai nama kaka ina jin ka a gurguje me kake so ka gaya mana wallahi azumin miki suna na ta fama da ku ne yana gaishe ku da wannan azumin na gode da wannan shiri da kuke yi mu mun gode kaka mai nama ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC yau muna jin ra'ayoyinku ga waya daga Katsina waya Katsina Assalamu alaikum. Amma alaikum assalam wani ne a Katsina? Aminu Rabe ne daga Katsina. Malam Aminu Rabe yau Juma'a muna jin duk wani ra'ayi ne na ka ra'ayin? Eh, ka shi rediyon ka sai mai hira kaji hmm. to ta yaya saboda ai kamar last time da an yi magana a kan motar ko hmm. mm-hmm. gaskiya yancin mina a hannunmu to me za ku da wannan yanci za mu zaɓi wanda muke so mutane wanda muke so zama to so zama mu na gari. To a gaida na katsina bar mu je jigawa. Wani na jigawa ne? Ah, Malam Salihu Aliyu yaya menene naka ra'ayi ne yau Juma'a? to ba ma jin malam salu daga jigawa sosai za mu ci gaba da jin ra'ayinku idan ba manta ba yanzu nan muka ba da labarin cewa fa sojojin najeriya yanzu sun kwato duka garuruwa da suke hannun mayakan boko haram a jihar adamawa shi ma wannan babban labari ne a har yanzu ga wani yana bugo mana eh, daga yobe wai a yobe malam yawo mai shinkafa ne malam yawo mai shinkafa yaya me zaka gaya mana yau ne juma'a wato ra'ayi na akan wannan abubuwan da ake shi ne saboda yancinmu mu shi ne yancinmu pdp da take ta wannan borin hauka take ce mana wai ba ta da wannan kati ba saboda magudin da suka saba yi mana ne suke so su ci gaba ga wata waya daga yobe waya a yobe alo akwai mai bugo mana daga yobe to har yanzu dai ba a samu ba a cikin wannan mako ne murya amurka ya samu damar yin hira da shugaba goodluck jonathan wanda ya tabbatar da cewa fa akwai sojoji na wasu kasashe waɗanda ma ba ma daga afirka ba suna nan a cikin najeriya kuma suna aiki ga waya daga sokoto dai bari mu je wannan waya daga sokoto tukuna waya sokoto hello hello auto oh, ba sokoto bane ashe togo ne waya a togo eh on najeriya ne daga togo to dan najeriya daga togo me zaka gaya mana ne kai da kake cin togo Eh, un Najeriya ne bai ce daga abun ga kasuwar garba amma ina nan to. To, um, menene ra'ayinka ne? Ina da cewa gaskiya abun da ake mahila ni a Najeriya yanzu gaskiya abun bai dace ba. Me ake yi musu? Ana, ana, ne suna ci masu tuwo a guriya. Kamar me kenan? Eh, saboda ko ina an tattare daji babu dajin kiwo ina so don Allah a jama manoma kunnuwa don Allah a rinka bara ma shanu labubuka shine ma ya samu kauto daga arewacin Najeriya har ga mu yanzu cikin Togo ni ne Ibrahim Bahilla da aka fi da sani on Najeriya me kake yanzu a Togo kai Kiwo nike yi to to malalla malam Ibrahim daga Togo ga bar mu kuma Najeriya Katsina waya Katsina Assalamu alaikum mai magana Salim Abubakar Imam Jingir. Wa alaikum assalam. Malam Salim ya menene naka ra'ayin ne? To na gaskiya ina son na kira ne ga 'yan uwa 'yan Najeriya da su fito su yi fi domin su karfi waɗannan kati na dindindin ganin yadda zaɓe ya rage ƙasa da sati biyu. to madalla malam salim ina jaddada farin cikin mu da wannan tsari da hukumar zaben najeriya ta kirkiro na amfani da na'urar tattace katin zaɓe domin ta wannan hanya ne kawai za a bi domin a kauce waɗanda suke shirya magudin zaɓe a yayin gudanar da zaɓuka madalla malam salim daga katsina bari mu je gombe wai a gombe eh, buhari hussein kace? Malam Hussaini me zaka gaya mana ne yau juma Yau na abin da addu'a ta Allah Ubangiji Allah ya sa a gama wannan lafiya. Amin amin. to mun gode malam usain daga togo a hira da murya amurka ta yi da shugaba goodluck jonathan ya tabbatar cewa akwai fa ma'aikata masu yin horo ko masu taimakawa da kaya na fasaha waɗanda daga kasashen waje suke suna najeriya kuma suna taimakawa amma kuma rahotanni suna cewa waɗannan mayaka ne waɗanda kamar sojan haya ne an kawo su najeriya domin su taimaka wajen yaƙi da wannan boko haram to kuma dai menene yanzu haka dai ana samun nasarori wajen kwato garuruwa daga hannun waɗannan mayakan sa kai kuma akwai ma alkawari da rundunar soja ta yi na cewa nan da makonni biyu zuwa uku za a gama waɗannan ah, mutane bari ga waya tana shugaba mana daga nan ne wannan waya take shugaba daga gombe na gombe ya sunanka ni ra'ayi na nan kana jina eh ina jinka baka ga mun sunanka ba ɗan ka redon ka kaji suna na Suleiman ne na kashe rediyo yo to malam Suleiman me kake da shi za ka ga mana wanda nake son faɗa shine duk wannan batun boko harin da sun ne ne da kwato garuruka da aka ce ake yin nan hmm. ana sa hakan da gaske ne me yasa mm. abin da haka nake faɗan haka domin abubuwan duk ba mu gane kan yadda abubuwa yake tafiya ba ba ku gane menene ne eh to dan an ci an kwace gari mm. sannan mazauna cikin garin ba su zuwa mm. sannan ko babu ainihin wasu kafa masu zaman kansu wanda suke tabbatar da haka ɗin sannan mutum kuma yake zai je wurin ba zai iya zuwa wurin ba domin hankalin ba zai kwanta ba to da malam suleiman da gombe bari mu je nan kusa taraba wa taraba eh tukura bobo ne Yau malam tukur dogo dan ka shirin ka me kake da shi za ga mana yau juma. to a gaskiya habib bello gana dan shi abin da zan ce a gaskiya hukumar zaɓe ta kyauta mana me yasa me ta yi inda ta kawo mana wannan kan da daɗin nan domin haddantan shi ba mai gaskiya gaskiyarsa gaskiyarsa sannan kuma duk wanda ya fadi a zaɓi. madalla malam na taraba waya kace ta karshe mun gode sai kuma ranar talatin allah su ya kai mu za mu sake bude layukan wasu sai ku ta bugo mana mun gode sosai sosai yanzu kuma sai mu da amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka Holanda wata muhimmiyar kawar Amurka ce kamar yadda kasashen biyu ke aiki tare wajen inganta harkar tsaro da tattalin arzikin yammacin duniya. Colombia kuma na ci gaba da fama da sakamakon ɗaya daga cikin rikice-rikice da aka fi daɗewa ana fama da shi a duniya. Tashin hankalin wanda ya daɗe har kusan rabin ƙarni ya hallaka dubun dubatar 'yan Colombia ya kuma raba miliyoyi da gidajensu. Ƙasar Amurka ta daɗe tana ba gwamnatin Colombia goyon bayan kokarin cimma tattaunawar zaman lafiya. Don haka lokacin da shugaban kasar Juan Manuel Santos ya bukaci Amurka ta sa hannu wajen maganar wanzar da zaman lafiya. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya zaɓi bernie Arison a matsayin manzon Amurka na musamman wajen samar da zaman lafiya a Colombia. Sakatare Kerry ya faɗi cewar Amurka na da alhakin yin duk abin da za ta yi domin taimakawa Colombia samun cimma zaman lafiya. Manzan na musamman Arison ya cancanci wannan aikin shi tsohon mataimakin sakataren harkokin waje ne mai cikakken ilimi game da kasashen nahiyar latin amurka da kuma fasahar gudanar da tattaunawa wajen ƙarshen yakin basasar da ya ɗauki lokaci kuma ya yi haka a el salvador da nicaragua a yayin da ake bikin rantsar da shi mr arison ya ce jama'ar colombia shirye suke su yi zaman lafiya kuma shugaban kasar. santos ya nuna matuƙar karfin hali wajen siyasa da neman zaman lafiya bangarorin sun samu ci gaba sosai amma muhimman batutuwa masu wahala an basu har zuwa ƙarshe kamar yadda suke a da yanzu lokaci ne da rundunar juyin juya hali ta colombia da rundunar sojan ƙasar su nuna ƙarfin gwiwarsu wajen rabuwa da tashin hankali har abada domin 'yan colombia su samu watsakewa daga raunukan yaƙi su zauna cikin zaman lafiya da adalci da kuma doka amurka ta haɗa hannu da gwamnatin colombia a fatan shekarar 2015 za ta kawo tsaro ci gaba da zaman lafiya yadda ya cancanta a Colombia. Wannan shine sharhin murya Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Wai mai janar Buhari ya ce ne game da tarzomar siyasa. Kuɗin da aka hana 'ya'yan talakawa ilimi shine aka fidda a kuma tura su su ci mutuncin al'ummarsu. Ko Goodluck Jonathan ma cewa yi Ya zama wajibi mu guji kalmomin da za su harzuka jama'a kuma kazalika ya zama wajibi mu daina yi wa juna barazana. Mu mun fito ne mu kare al'umma mu kare ƙasa. Dole a nuna wa magoya baya cewa ya kamata a yi zaɓuɓɓukan nan cikin kwanciyar hankali. So I encourage all of you all concerned. Na haka nake karfafa gwiwar 'yan siyasa da sauran al'umma da su guji amfani da kalmomin da ka iya tunzura jama'a in ji tsohon sakataren majalisar ɗinkin duniya kofi anan to me zai sa ka bari a yi amfani da kai wajen turzumar siyasa wannan doka ta hana dukkan mutumin da Allah ya baiwa wannan zaben ƙasa za ta taru ta goyi bayansa domin a samu ci gaba a ƙasa saboda haka mu muna so da Allah mu maganin wannan fitina tsuntsun da ya jawo ruwa ba san wanda zai daka ba zai ce yamu daɗi amma mu barge na ramin mahunta Sashen Hausa na murya Amurka. Duniya a tafin hannunku. To ga takaitattun labaran duniya. To Bello kungiyar ISIS mai fafutukar kafa dole musulunci a kasashen syria da Iraki ta amince da mubaya'ar da kungiyar Boko Haram ta yi ga kungiyar wacce ke da kayar baya a Najeriya. A wani faifai da ISIS ta fitar a ranar Alhamis da ta gabata kakakin kungiyar wato Abu Muhammad Al-Adnani. ya yi maraba da wannan mubaya'a da kungiyar ta boko haram ta yi yana mai cewa hakan na nufin ayyukan kungiyar na kara faɗaɗa zuwa yankin yammacin afirka a cikin faifan mai magana da yawun kungiyar ya ce khalifa ya ce ya amince da wannan mubaya ya nuna kuma wato yana kuma ta abokanansu na jihadi da ke yammacin afirka murna rundunar sojin najeriya ta ce ta kwato garin madagali da ke jihar adamawa wanda shine gari na karshe da ke hannun kungiyar boko haram to madalla a gaida mahmud da takaitattun labaran duniya jama'a abin da shirin nan baki ɗaya na yanzu ta da kenan sai kuma da sanyin asuba idan Allah ya so ya kai mu za mu sake dawowa da wani sabon shirin yanzu a madadin Mahmud da juli da Suleiman Tarawali ni Bello Galadanci daga nan Washington DC nake cewa Allah ya kwantar mana hankali ya ba mu wadatar zuci assalamu alaikum sai This program has come to you from the Voice of America, Washington.